Sanarwar da ma'aikatar ministan harkokin wajen Nijar ta aike wa ma'aikatar harkokin wajen Faransa da hantsin yau Alhamis 31 ga watan Agusta ta fara ne da cewa bakin alkalami ya riga ya bushe game da matakin soke takardar aikin jakadanci da kasar ta bashi. abin da ke nufin bayan shuɗewar wa'adin aure 48 domin ya fice daga Nijar jakadan ba zai sake samun damar morar dukkan abubuwan alfarma da rigar kariyar da yake da su a baya ba a matsayinsa na ɗaya daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa a Nijar. Tuni 'yan ƙasa suka fara bayyana matsayinsu game da wannan mataki. Ibrahim Musa shine editan jaridar La Rue de Ana iya cewa martanin farko ne hukumomi suka mai da dangance da kunnen uwar shagu da shi jakadan ya yi da kuma shugaban ƙasar na faransa kenan yanzu babu wata makafa sylvain ite dai yana so baya so sai ya bar niger sanarwar ta kara da cewa an soke kati da vizar jakada sylvain ite da na iyalinsa sannan hukumomi sun umarci 'yan sanda su ta sakiyarsa daga niger tsohon shugaban kungiyar sa ido akan ayyukan watsa labarai wato Onimed Jahar Mamman na mai yi wa kasashen biyu hannunka mai sanda. Wannan matsala idan ba a ciwo kanta da wuri ba takan iya yin tsawo a kai inda eh, hudda tsakanin kasashen biyu ko mun ta jima zai yi illa kwarai saboda kowa na ja gaban shi eh, rikicin sai ka ga ya aiho abinda da ban hata to shi yasa da yanda aka yi a cikin tahiyar diplomasiya akwai yanda ake bi a magance irin wannan matsala su faransa su gane da a wannan lokacin dai jean ba zai kawo alheri ba su ya jakadan su in ya so can zuwa gaba lokacin da zukantai suka huce ana iya zama su gani yadda ya kamata su maido jakadan su ko kuma a zamana a sa hannu a yadda ya kamata yanzu gaban nan hudda ta tahi ga faranshi da ƙasar Nijar. A yanzu haka kwasu ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da kiraye-kirayen jama'a domin halartar zaman dirshan a kofar sansanin sojan Faransa da ke gabda da filin jirgin sama na birnin Yamai a ranar Asabar biyu ga watan Satumba da ke matsayin wuni na ƙarshe na wa'adin da majalisar CNSP ta baya Faransa don ficewar dakarunta daga Nijar a wani bangare na matakan tsinke yarjejeniyar ayyukan sojan da ke tsakanin ƙasashen biyu. Hukumomin Faransa sun faɗa a yau Alhamis cewa suna bin matakan tsaro sau da kafa a ofishin jakadancin ƙasar da nan ya mai. Sun kuma jaddada cewa sojojin juyin mulkin ba su da hurumin korar jakada Silver Ite saboda dalilai na rashin halacci in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.